Assalamu alaikum suna na Maryam Yahaya. Ina gayyatar dumbun masoya da ta kasance tare da ni a yau ranar Alhamis. Domin kallon wasa na wanda ban taɓa yin irin shi ba a filin Trade Fair. Da misalin karfe 12 na rana zuwa karfe 6 na yamma sai kun zo.